This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana kan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Konni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Bayan cikakkun labaran duniya, akwai shirin zaɓe ko naɗi da Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar. Amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. mayakan 'yan shi'a da sojojin gwamnatin iraki sun kaddamar da wani farmaki a ji asabar kan mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis a takaice a gabashin ramadi a yunkurinsu na farko na sake kwato birnin tun bayan da ya fada hannun wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayi mako guda da ya gabata sabuwar wato sukucewar ramadi hedkwatar lardin ambar ranar 17 ga watan nan na mayu ta kasance wata babbar koma baya ga gwamnatin iraki da ke birnin magadaza tsatsawar kungiyar nan ta isis ta 'yan masabar sunni a yanzu ita ce ke iko da akasarin yammacin lardin ambar wanda ke iyaka da siriya da jordan da kuma saudiya masu lura da al'amura sun ce idan ba a taka birki ma masu ikirarin jihadin ba suna iya barazana ma yammacin birnin bagadaza shaidu sun faɗa ma kafar yada labarai ta reuters a ji asabar cewa akasarin mayakan 'yan shi'a sun dumfari wasu garuruwa uku da ke daura da birnin ramadi ɗaya daga cikinsu garin husaiba al-sharqiya shine wato ah, wanda ke hannun kungiyar isis mai tazarar kilomita bakwai daga gabashin ramadi shaidun sun kuma ba da rahotannin barin wuta to amma babu wani bayani game da waɗanda suka jikata Amurka ta bayyana damuwa kan wata sabuwar dokar Rasha wadda ta baiwa mahukunta ikon ayyana ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba na 'yan ƙasa da kuma 'yan ƙasashen waje a matsayin haramtattu su kuma ci tara ko damƙe duk wani ɗan Rasha mai alaƙa da su ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa jiya asabar cewa ta kaɗu sosai da wannan sabuwar dokar ta rasha wacce ta amince gwamnati ta haramta ayyukan ƙungiyoyin ƙasashen waje da na ƙasa da ƙasa waɗanda ba ta amince da take-taken su ba ta kuma hukunta duk wanda ya hulɗa da su mun damu sosai saboda wannan sabuwar dokar za ta daɗa gurgunta ayyukan ƙungiyoyin sa kai a rasha kuma wannan wani ƙarin misali ne na yadda gwamnatin rasha ke daɗa murkushe masu ra'ayoyin da suka saba da nata da kuma matakin ware mutanen rasha daga sauran duniya da gangan a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mari hab dokar wadda shugaba vladimir putin ya rattaba wa hannu da safiyar jiya asabar ta ce ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba na ƙasashen waje ko na ƙasa da ƙasa na iya haramtuwa a ƙasar ta rasha muddin dai ayyukansu suka saba ma kundin tsarin mulkin rasha ko tsaron ƙasar to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'Yan aware masu ra'ayin Rasha da ke gabashin Ukraine sun ce an kashe wani babban kwamandansu da wasu 'yan awaren kuma akalla shida a wani harin bom da aka kai da mota a yankin da 'yan awaren suka ayyana a zaman jamhuriyarsu wanda ke daura da kan iyakar rasha wata kafar yada labaran 'yan awaren da ke Luhans ta ce oleksi moksgoyev kwamandan wata muhimmiyar bataliyar kariya ta 'yan aware ta wasu da wasu mutane kuma su mutu jiya asabar a wata fashewar da ta auku daura da elchef kimanin kilomita 120 arewa su gabashin Donetsk. Rahoton ya ce motar da aka kai wa harin na bom an kuma sake buɗe mata wuta da bindiga mai aman wuta daga ɓoye. Kafar ta bayyana maharan da cewa 'yan wata ƙungiyar zagon ƙasa ne. Nan take dai gwamnatin Ukraine bata ce komai ba game da harin. wani faɗan da ake yi a kudancin somaliya tsakanin mayakan alshabab da sojojin gwamnati ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 45 a jiya asabar jami'ai suka ce an kuma raunata wasu mutanen da dama bayan da mayakan na alshabab ɗauke da muggan makamai suka kaddamar da wasu hare-haren bazata kan sojojin gwamnati da asuba a gundumar aidigl da ke ƙauyen mubarak da ke yankin shabele ta ƙasa kudu da magadishu babban birnin ƙasar da yake magana da sashen somaliyanci na muryar amurka kwamishinan gundumar audigel muhammad awes abakar ya ce an hallaka sojojin gwamnati 19 da dakarun alshabab 26 a wannan faɗan faɗan ya zo ne sati guda bayan da mayakan na alshabab suka kwace wuraren bayan wani gagarumin hari tun daga shekara ta 2006 alshabab ke ƙoƙarin hamɓar da gwamnatin somaliya don kafa tsatsauran ƙasar musulunci a wani al'amarin kuma na jiya asabar ɗin wasu 'yan bindiga sun kashe wani ɗan majalisa da direbansa jim kaɗan bayan da suka bar ginin majalisar a birnin magadishu jami'an gwamnati suka ce maharan sun shigar jami'an asibiti ne kuma suna tafiya cikin wata motar ɗaukar majinyata yayin da suka buɗe wuta kan yusuf dirir wani ɗan majalisar kuma mai suna abdullah bus ya samu raunuka a wannan haran Ƙasar Ireland ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da auren jinsi guda da gagarumin rinjaye wanda shine karan farko da aka kaɗa ƙuri'a kan wata wato wannan batu a wata ƙasa a faɗin duniyar nan. Sakamakon ƙuri'ar da aka fitar jiya Asabar ya nuna kashi 62 cikin 100 sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da yin garan bawul ma kundin tsarin mulkin ƙasar don a halatta auren jinsi guda. sama da kashi 60 cikin ɗari na waɗanda suka cancanta ne suka kaɗa ƙuri'unsu rabon a ga yawan masu kaɗa ƙuri'a haka a Ireland tun shekaru 20 da suka gabata. Wannan canji na bazata a tsarin zamantakewa ya zo ne shekaru 20 bayan da wannan ƙasa ta mabiya ɗariƙar Katolika ta soke dokar hukunta masu luwaɗi da maɗigo. Wannan gagarumin ƙuri'ar amincewar da aka gani na da nasaba da tahowa gida da dubban matasan ƙasar suka yi daga ƙasashen waje don kawai su kaɗa ƙuri'unsu. A nahiyar Turai an halatta wato an halatta auren jinsi guda a ƙasashe sama da sha biyu, an kuma halatta an kuma halatta a ƙasashen Argentina da Brazil da Canada da New Zealand da Afirka ta Kudu da Uruguay da kuma wasu jihohi a nan Amurka. ma'aikatar shari'ar amurka ta ce za ta sake nazarin wanke wani ɗan sandan cleveland da aka yi daga zargi wanda harbin da ya yi ya fasa gilashin wata mota ya kashe wasu baƙaƙe biyu da ke ciki waɗanda ba su ɗauke da makami ma'aikatar ta faɗa a wani bayanin da ta fitar bayan yanke hukuncin da aka yi ji asabar cewa ofishin attorney general na amurka da kuma na binciken FBI da kuma sashin kare haƙƙin jama'a na ma'aikatar shari'a sun yi ta bin diddigin wato binciken da aka yi kan wato kan fafarar mutanen da aka yi a guje da motarsu har aka yi harbin ma'aikatar shari'ar ta ce ba za ta sake nazarin bayanai da kuma hujjojin da aka gabatar a wurin shari'ar da aka yi ma jami'in ɗan sanda michael brelu ba to amma za ta duba ta ga ko akwai wani mataki na gaba da za a ɗauka da kuma cancantar matakin wasu masu zanga-zangar nuna ɓacin ransu da hukuncin da aka yanke sun bazu bisa kan tituna wato kan tituna a garin na cleveland

Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun ce muku za mu ci gaba da duba muhimmancin zaɓen ƙananan hukumomi ne, domin yanzu haka wasu 'yan siyasa sun fara rara gefe a jihohi daban-daban domin neman a sauke zaɓen shugabannin ƙananan hukumomi domin a naɗa su kantomomi. Shin wannan ya yi daidai? Domin kawai gwamna bai jami'a ɗaya da shugabannin ƙananan hukumomi da ya gada? A wasu jihohin ma har gwamnoni suka kammala wa'adin mulkinsu na shekaru takwas ba taɓa yin zaɓen ƙananan hukumomi ko sau ɗaya ba. To da yake yawancin sabbin gwamnonin da aka zaɓa ana iya cewa zaɓen da aka yi musu sahihi ne saboda sabuwar dabarar amfani da na'ura mai tantance mutane. Kana aka samu tawagar hukumar zaɓe da ta jajirce daga zaɓen ya yi kyau. Kila wannan ya sa Dr. Abbati Bako wanda aka saba je a cikin wannan shirin na cewa Yadda aka samar da sauran zaɓukan da so gabata, haka yake ganin cewa zaɓen ƙananan hukumomin a nan gaba ma za su yi kyau. Take da yake 'yan magana sun ce, Juma'a mai kyau tun daga Laraba ake gane ta, ya sa muka nemi jin daga wasu jihohin shin me suke fatan ganin sun yi a zaɓen ƙananan hukumomin nan gaba, ko kuwa 'yar gidan jiya za a koma. bari mu fara yada zango a jihar Bauchi domin tana ɗaya daga cikin waɗanda ba su yi zaɓe ba har aka ci aka suɗe. Wannan ya sa Abdulwahab Muhammad wakilin da ke Baucin ya nemi jin shin wai mai jam'iyyar APC ke fatan ganin ta yi game da zaben kananan hukumomi wanda ya sha bamban da gwamnatin ta sha kaye a zaben da ya gabata. Ga dai Abdulwahab da shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Bauchi, Honorable Uba Ahmed Nana. Abdulwahab ɗin kuma ya fara tambayar sa ne yadda salon tafiyar APC zai kasance musamman akan kananan hukumomi. Salon tafiyar gwamnatin APC yadda zai kasance abu ne bayyananne ba waye ba saboda kowa ya ga yadda zaɓuka suka gudana zaɓuka ne allah ya nufa al'umma ta zaɓa abin da ta ga dace mata kuma allah ya tabbatar da lamarin so wannan gwamnati ne zaɓin al'umma wadda allah ya tabbatar da shi kuma cikin yardar allah da ikonsa za a gabatar da komai a bayyane a buɗe kuma za a yi karin kuma duk wanda ya kamata a tafi tare da shi za a tafi tare abu ne wanda za a yi shi domin ganin cewar an kawo gyare-gyare da za su samar da canji wajen inganta rayuwar al'umma kamar yadda shike kunshi a cikin manufofin wannan jam'iyya na abin da ake kira party manifesto gwamnati mai wucewa ko kuma wanda kuke shirin karban mulki cikin 'yan kwanakin nan daga hannunta ta shafe shekaru takwas bata gudanar da zaben ƙananan hukumomi ba ku za ku yi ko kuma za ku dai bi salonsu ne wajen kin gudanar da wannan zaɓe to kamar yadda dai kowa ya sani mu dai silar samun wannan gwamnati demokradiyya ne a demokradiyyance muka so kuma duk abin zamu zamu sa a demokradiyyance kamar yadda tsarin yake a cikin jagorancin shugabancin ƙananan hukumomi su ma suna da shugabanci kuma shugabancin nan yadda ya kamata kamata a ce akwai zaɓen shugabanni a tsari irin namu na apc cikin yarda allah da ikonsa za a gudanar da zaɓuka a lokacin da ya dace domin samu da shugabannin da suka dace su jagoranci ƙananan hukumomi in allah da zaɓukan lokal gama za a isa kuma ba ta nama da an samu jinkiri ba muddin aka samu sirrin haka yanzu a yawanci magoya bayan ko kuma wanda suka ganin sun taka rawar gani wajen tabbatar da cewar kun yi nasara sun so mu shirye-shirye mai wasu su nemi a ce an naɗa su kan tamomi kenan za ku fara naɗa naɗen kantumomi ne ko kuma za ku fuskanci al'amarin da idan basira kafin ku aiwatar da komai to na farko dai tukuna duwa na abubuwa dama na farko shine a amshi mulkin wanda nan da kwanaki kaɗan cikin yarwa da ikonsa za mu karɓa in allah ubangiji ya taimake mu muna karɓa to abubuwa duka za su biyo baya dan ba na ne riga malam masallaci kenan idan ana magana adalci in kun zo gudanar da kaman wannan zaɓuɓɓuka shin wani tabbaci ake da shi a cewar ku za ku yi adalci a kan wannan zaɓe in har za a muka zo wannan lokaci ai ai mu muka ga amfanin adalci ma ga tasirin adalci ma kuma ga ranar adalci saboda wannan na'ura kadrida so duk wanda ya kawo tunanin amfani kadrida sai mace Allah ya mishi albarka da mahaifinsa mu ko muka san amfanin adalci ko muka gan shi to bi iznillahi ta'ala duk abin da ya kamata a adalci za a yi shi to kuma musamman a zaɓar kankanin hukumar nan ina fatanka da kuma wani irin saƙo kake da shi wa al'ummar jihar bauchi gaba da. to alhamdulillahi sakona ga al'ummar jihar bauchi to in ma bai yawa ba sun ce da tarayyar najeriya baki ɗaya tunda duka gwamnatin da ta tarayya da ta jihar bauchi na apc na bizinin lai ta'ala ina so in ja hankalinmu baki ɗaya cewar in allah ya yadda in allah ya yadda in allah da cikin ramasar ikonsa canjin nan na alheri wanda inganta rayuwar al'umma Allah da ina nan tafi zai zo shi amma sai dai kar a tsammance shi sha yanzu magani yanzu cewar ana karɓar mulki canjin nan zai samu to dan Allah ai hakuri abin ba zai zo tashi guda ba tan haka ba shi ko Jonathan Batsa kakakin jami'ar APC a jihar Niger ga abin da ya shaidawa Mustapha Nasir Batsari a cikin hirarsu. Jam'iyyar ku ta APC wani irin kantomomi za ta kafa masu cin gashin kansu ne ko je ka yi ka irin wanda suka gabata. A'a ai to me yasa muka ce canji me yasa muka ce ai sauyi in za mu yi irin wa'anda suka wuce to ina amfani ai ba canjin kenan. Za mu kafa mutane ne wa'anda mutanen mu lokacin gammen ba za su yi kuka da su ba. Wa'anda ya su wa'anda suka san kuma ya kamata. Wa'anda kuma za a ba kowa haƙi ne. abin da za mu yi kenan za mu kawo mutane waɗanda suka san aiki waɗanda za su yi aiki waɗanda ba za su ci amanan mutane ba zaɓe kun ce za ku yi zuwa yaushe za a yi to an yanzu wannan zaɓen mulkin ai ba mu ansa ba ka kuma kai eh, eh, ne kana son ka riga liman masallaci sai in mun anshi mulki ka gane ko in mun anshi mulki mun zauna din batun kantumomi muna zuwa waɗanda pdp suka aza a wurin cire su zamu yi aikin su su ta kare zuwa yau zuwa yau shi za ku sa naku zuwa tsawon wani lokaci 20 ga wannan watan za a mika mana mulki 29 eh, 29 wannan watan za a mika mana mulki an gama mika mana mulki ni zan so ka sake dawa mu zauna mu yi hira amma su ma sun san sunan su tsigaggu ne mun riga mun tsige su zaben da za ku yi wani iri za ku yi ta yadda jama'a za su gamsu da shi musamman ganin yadda aka zabe ku ku muka yi kawo mu mulki za mu yi zaben ya kamata za mu yi zaben a ba kowa hakkin shi ba za mu yi maguɗi ba amma kuna da tabbacin haka ganin in Allah ya yarda ai Buhari ya riga ya ce mu rike gaskiya shine babban mu shine yayan mu shine baban mu kuma in Allah ya yarda za mu yi adalci akwai jihohin da da APC din ke mulki sun yi zabe ba su bar wata kafa wata jam'iyya ta ci zabe ba anya kuna ga wannan abu zai dore kuwa in Allah ya yarda za ta tsali zan baka da jihar Kano sun yi zaɓe APC da gaba ɗaya ta ci. To kai ina zuwa eh, ba tsari yaya wata jam'iyya za ta ci zaɓe a Kano ai wannan zaben da aka yi wata jam'iyya ta ce ai ita ce majority ita ce jama'a suke so ko ina so ya aiki jama'a sun gani eh, amma akwai akwai akwai baku ba wata jam'iyya zarafi ita ma ta samu ko da rabin camomi ba ne zamu ba jama'a zarafi jama'a ne suke da zarafi ai in ka ce mu ba jama'a zarafi kamar mu muke zaben jama'a ai za su zaba mutane ne suke zabe ba mu ba ba jam'iyya take zabe ba jama'a ne talaka ne za su hito su gan wannan ya dace wannan ya cancanta su jewa mashi kuriya. kamar ana zargin ita kanta hukumar zaɓe ta jiha ɗin kamar ba za ta samu wani warwala ba a lokacin idan kun zo idan mun zo daure su za a yi ban hoyance ka ba me yasa ba za a samu walwala su sake ba kamar yadda za su yi zaɓe mai adalci su sake mana su yi zaɓe mai adalci mu mun ce muna son adalci dole kuma a yi adalcin nan in ka ce kana son sauyi kana son canji kai limamin canji ne dole kai ma ka canza ba kar a zo a samu abin da kuke faɗi daban abin da zai faru da Allah ya dafa ba za ni ina ganin kana da tsoro da yawa kakka ji tsoro kakka yi shakka in Allah ya yarda za mu yi adalci in Allah ya yarda da yadda Allah za mu yi adalci jama'a su rike mana da addu'a ba za mu saki maciji a ciyawa ba yaya kuke ganin zaben kananan hukumomin nan za ku yi amfani kamar yadda aka yi katiri da na tantance mutane shi ma zaben ƙananan hukumomin kuna so ya to ka sani dai ni bani so ne in fara na gaya ma bari mu anshi mulkin in mun anshi mulki akwai kwamiti wanda za su yi setin za a duba menene ya kamata A jihar Kebbi, Shugaban jami'ar APC ya shaida wa Murtala Faruk Sanyina cewa ne. Ina tabbatar maka wannan gwamnati za ta yi adalci ga kowa. Za ta bi menene doka tattana da akan ƙananan hukumomi. Shekara nawa ya kamata a ce shugabannin ƙananan hukumomi sun yi bisa ga tsarin mulki na ƙasa. Insha Allah kan haka wannan gwamnati za ta gabatar da aikinta in Allah yadda. Za ta kasance gwamnati mai bin doka da oda. A cikin ɗaya daga shirye-shiryen da muka kawo muku can baya, mun gutsuro muku abinda dokar ƙasa ta ce ne game da gwamna ya yi son rai game da zaben ƙananan hukumomi. A shirinmu na gaba za mu kawo muku cikakken bayanin abin dokan ƙasa ta ce, haka kuma za mu kawo muku takaddamar da aka shiga game da zaben ƙananan hukumomi a jihar Kebbi. Sa'ilin nan, mu ƙara bayyana muku zaben ƙananan hukumomin da za ke yi a jihar Rivers yau ɗin nan, domin ko akwai kallo. Jami'ar PDP ce ta ci zaɓe, kuma APC ce za ta miƙa mata mulki. Shin zaɓen zai zama halattacce ko ko za a yi sha yanzu magani yanzu ne. A biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na nan gaba cikin ikon Allah. Yanzu a madun waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilanmu daga jihohin Bauchi wato Abdulwahab Muhammad da Mustapha Nasir Batsari daga jihar Niger sai Murtala Faruk Sanyina daga jihar Sokoto sai wanda ya daidaita saitin shirin wato Cubahiro Diodone. Ni ma madugun shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani satin cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A farkon wannan watan ne makaddashin Spirit General ɗin 'yan sandan Najeriya Solomon Arase ya umarci da a kawar da duk wani shingen binciken 'yan sanda da ke kan hanyoyin Najeriya. Mr. Solomon ya ba da wannan umarni ne makonni kaɗan bayan da aka naɗa shi a wannan mukami. A cewarsa shingayen bincike wani wuri ne da ake tafka ta'asa, da kuma janyo tsaiko a kai kawon da mutane ke yi a kan hanyoyi. shugaban 'yan sandan ya yi gargaɗin cewa duk wani kwamishinan 'yan sanda ko wani babban jami'i na 'yan sanda da aka ga ire-iren waɗannan shingaye a yankin da ke ƙarƙashin kulawarsa to zai fuskanci fushin hukuma to kan wannan batu ne wakilin muryar amurka da ke abuja hassan maina kaina ya haɗa wannan rahoton da za ku ji constitutes waɗannan shingayen binciken ababen hawa da jami'an 'yan sanda ke girkawa na janyo damuwa ga jama'a na haddasa jinkiri kuma ababe ne marasa daɗi ga yanayin muhallinmu bayan haka wurare ne da inda wasu daga cikin jami'an mu marasa kishin ƙasa ke amfani da shi wurin karɓar na goro a wasu shingayen an sha samun yadda ake takurawa tare da cutar da jama'a wani sa'a ma har bindiga jama'a ke yi saboda haka ne shugaban 'yan sandan najeriya ya ga ya dace ya ba da umarnin janye waɗannan shingayen binciken ababen hawa mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya kenan Mr. Emmanuel Ojoku ke bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka dalilan da ya sa babban shugaban 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin janye shingayen binciken ababen hawa a ko'ina cikin kasar. Alhaji Sani Gamko mai sharhi ne kan al'amuran sufuri a Najeriya. Eh to magana ta gaskiya wannan shingaye na 'yan sanda akan manyan hanyar Najeriya yana da amfani kuma akwai rashin amfaninsa. Amfaninsa magana ta gaskiya yana taimaka kwarai da saurin gane bata gari akan manyan hanyoyin ƙasar nan kwarai da gaske. Eh, sannan kuma amfanin sa shi ya fi ta'allaka a kan cin hanci da rashawa don 'yan sandan da majority din suna karɓan cin hanci akan hanyar nan. Daga bisani kuma na garzaya kan hanyar Umar Musa Yar'adua da aka fi sani da Airport Road. hanyar da ta haɗa kudanci da arewacin Najeriya don jin ta bakin direbobi. A halin yanzu ina kan titin filin jirgin sama da ke nan Abuja kusa da wani ƙauye da ake kira Soka kuma ina na wuce shingen 'yan sanda a yanzu haka ina tare da wani dan tasi malam ya sunanka na malam ali malam ali yaya batun cingayen yan sanda domin kwanakin baya inspector general yan sanda Najeriya ya ce a janye su an janye din kuwa gaskiya sakani da Allah ba a janye ba ya ya kuke fuskanta waɗannan yan? eh to wannan shingayen nan gaskiya suna takura mana domin su karan kansu polisawan in muka fito aiki suna iya ce to mu faka in muka faka mun nuna musu takardun mu ce a ah, mu kawo wani abu to kaga wannan haka kuma in baka bada wani abu ba to ka shiga uku kenan hannun su misali in baka war me zai faru eh suna iya ma kullum illa ma shari misali suna iya ce suna suspecting motan ka a na sata ne ko na abu saboda haka ku je police station ba su yarda da kai ba to tun da farko mashin shin wai me yasa ne rundunar yan sandan Najeriya ta kakkafa waɗannan shingaye tambayar kenan da newa kakakinta Mr. Emmanuel Ojuku. Uh, Kamar yadda ka sani babu wata dokar Najeriya da ta hana 'yan sanda ka kakkafa shingayen binciken ababen a gaskiya doka ce ma ta bamu ikon kiyaye kar a aikata laifuka. Kasancewar 'yan sanda akan tituna tamkar tona tsakuwa ne don aita jitso domin muna bankaɗo waɗanda ke da niyyar tafka aika-aika kuma gargaɗi ne hakan na da amfani sosai yanzu an yi la'akari ne da illolin da waɗannan shingayen ke haifarwa. greater than of we have gained. Wannan wani ɗan tasi ne a birnin Abuja ke bayyana yadda waɗannan shingaye ke takura masu. Eh, sunana Mr. Emeka, ni ɗan tasi ne. Muna fuskantar matsaloli da yawa da 'yan sanda. Za su kakkafa shingaye akan titina, maimakon su gusar da motar da suke zargi gefe. Sai su barta akan titi suna bincikenta, su bar sauran mutane cikin jerin layi suna jira. Da yake tuni babban sufeton 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin cicire waɗannan shingaye kasancewar har yanzu jama'a na kukan akwai su a sassa daban-daban na tambayi mr emmanuel ojuku ko mai zai ce akan haka Another for the Special Police must be obeyed to the letter. For the compliance. Umarnin su fito jirar 'yan sanda dole ne a bi sau da kafa. Don haka ana bin wannan umarni ka'in da nai Yanzu haka su fito janar ya amince da wata tawagar 'yan sanda sassa daban-daban na ƙasar nan don sa ido da tabbatar da bin umarni musamman wajen karɓar na goro shingayen binciken ababen hawa da kuma kare haƙƙin bil'adam. Roblox, extortion, and abuse of human rights. Emmanuel Ojukwu kenan kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya. wakilin muryar amurka kenan hassan maina kaina to wannan dai ba shine karan farko da shugaban rundunar 'yan sandan najeriya yake kafa irin wannan doka ba a baya ma an samu makamancin hakan ko yaya kungiyoyin fararen hula masu kare haƙƙin bil'adama najeriya ke kallon wannan lamari shamaki gad peter na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin eh gaskiya inda ka yi bayani daga farko duk lokacin da aka samu sabon aiji sai ya maimaita abin da aiji kafin shi ya faɗa cewa a rage checkpoint ko kuma a cire mutane gaba daya daga hanya don hanya ya biye kyau amma ka san damuwan kashi biyu ne in sun an cire su a hanyar babu security sai mutane su yi kuka cewa a dawo da su wato babu tsaro kenan eh kuma su suna nan wata ba aiki suke ba sai dai su a dan ba su naira goma naira ashirin a suke kowa mutum da ya rike abin da ya rike motar sa ya wuce a gaskiya ka san zancen security ba zance wai lalle lalle sai akwai polisi ya kama mutum a waje shine ya yi laifi ba amma a ce kowane mita kamar ɗari ɗari biyu haka an nuna cewa damuwa ya tashi da iya samun patrol van guda ɗaya da iya responding da wuri shine security wato irin motocin yan sandan nan masu kai ɗauki cikin gaggawa yawa kamar land rover nan yawa so da mm. akwai wani damuwa haka mutum a cikin mintoci kaɗan dai za su iya zuwa wannan wajen don su zo su taimaka mm. da namu a namun ganin mun gan cewa harin IG din ya yana magana da yake ya dauke shi da muhimmanci to dai kokari ya tabbatar cewa an ba su motoci ko kuma an kara yawan motan da suke da shi don in an samu damuwa a highway mutum da ya iya samun namba ya dai kira ya ce a'a an yi hasari kaza a akwai yan eh, fashi makami ko kuma akwai damuwa dai a zuwa taimaka to kaga an yi haka dai kyau kuma abu na biyu shine in ya ce baya son mutanensa akan hanya in sun yi ya kamata a samu nasu polis ne za su zo su kama su a mukutar da su don laifin da suka yi to kagan ba ya haka ba duk dai zama magana ne kawai yanzu dai ya rage ne a zuba ido ko wannan doka za ta ɗore yayin da wasu direbobi da dama ke cewa har yanzu akwai shingayen binciken akan hanyoyi Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. Mayakan 'yan shi'a da sojojin gwamnatin Iraki sun kaddamar da wani farmaki a jiya Asabar kan mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice a gabashin Ramadi a yunkurinsu na farko na sake kwato birnin tun bayan da ya fada hannun wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayi mako guda da ya gabata. amurka ta bayyana damuwa kan wata sabuwar dokar rasha wadda ta baiwa mahukunta ikon ayyana ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba na 'yan ƙasa da kuma ƙasashen waje a matsayin haramtattu su kuma ci tara ko damƙe duk wani ɗan rasha mai alaƙa da su 'yan aware masu ra'ayin rasha da ke gabashin ukraine sun ce an kashe wani babban kwamandansu da wasu 'yan awaren aƙalla shida a wani harin bam da aka kai da mota a yankin da 'yan awarin suka ayyana a zaman jamhuriyar su wanda ke daura da kan iyakar rasha wani faɗan da aka yi a kudancin somaliya tsakanin mayakan alshabab da sojojin gwamnati ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 45 a jiya asabar jami'ai suka ce an kuma raunata wasu mutane da dama bayan da mayakan na alshabab ɗauke da muggan makamai suka kaddamar da wasu hare-haren bazata kan sojojin gwamnati da asuba a gundumar agril da ke ƙauyen mubarak da ke yankin sabele ta ƙasa ƙasar ireland wato ƙasar island ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da auren jinsi guda daga garimin rinjaye To jama'a abinda shirin namu na yanzu ya ƙunsa kenan baki ɗaya sai kuma can da hantsin Allah su aka mu sahab imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka da kuma julia lathas gresham ita ta haɗa sauti ta bada da umarni ni bello habib galadinci nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai anjima thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.